يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا mushrikai suna tambayarka ya kai wannan manzo tambaya ta musu da ƙaryatawa haka ma yahudawa suma suna tambaya game da tashin alkiyama wai yaushe ne lokacin ka ce da waɗannan sanin lokacin tashin alƙiyama yana hannun Allah shi kaɗai, ba ni da wani abu a ciki, kuma mai ya sanar da kai ya kai wannan manzo cewa Alƙiyama kusa take.